أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barka mu da saduwa cikin wannan masallaci na Nurul Islam da ke wannan unguwa ta Bongo a cikin garin Som don ɗaukan darasi a cikin wannan littafi na shar al-aqida al-wasidiyya wanda asalin mai littafin shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda Ibn al-Fawza Ibn al-Usaymin yayi wa sharha muna daidai inda ake karantar da mu arkanul iman wanda yake tabbatar mana da lallai wajibi ne mutum ya yi imani da kasancewar Allah yana nan har ya kawo dalilai guda uku ya ce kana iya ƙara na hudu dalili na farko yace hankalin ɗan adam kawai ya bashi cewa lallai akwai Allah a hankalce in ka dubi sama ka san ba ita kai kanta ba akwai wanda ya yi ta in ka dubi ƙasa haka ka dubi duwatsu ka dubi halittu ka dubi kanka dabbobi ka san akwai wanda ya yi su har ya kawo mana ƙissar waɗansu indiyawa da suka halarci abu hanifa suka yi mukabala da shi akan cewa menene dalilin da zai ba su na cewa Allah yana nan da zai hana su saket ba za su bauta wa wanda suka ga dama ba ya kama su ta hikimar hankali ba tare da aya ko wani hadisi ba sannan ya nuna mana cewa dalili na biyu akwai hissi dalili na kiri-kiri wanda za ka tabbatar da e lalle akwai Allah daga addu'o'i da kake kawai kana ɗaga hannu kana roƙon Allah kuma kana ganin ijaba kana kuma roƙon Allah ya tsare ka da wani abu wanda babu wanda ya sai kawar da abun sai shi kuma he ka gaya kawar sannan kuma ka sha jin tarihai na annabawa da waɗansu bayin Allah salihai game da addu'o'i da suke yi kuma take Allah ya karɓa. Har ya kawo mana ƙisar roƙon ruwa da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya yi, dalilin balarabin da ya shigo ya same shi ce dukiyoyi sun ƙare, gonaki sun halaka, dabbobi suna mutuwa, ko ina ya kafe ruwan sama babu, a roƙa mana Allah. <clears throat> take annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da huduba ya roƙi Allah ruwa kuma ya zubo ya sauka a mimbarinsa ba sai da aka ga ruwa yana bin ta gemun sai yana zuba ƙasa mun karanta wannan dalili ne wanda zai nuna maka ƙarara a fili lallai akwai Allah haka kuma in kana ta karatu a cikin littafin Allah za ka tarda irin addu'ar da ayyuba ya yi kuma Allah ya karba da abin da ya kama da su. Sai kuma dalili na fiɗira, wanda an halicci ɗan Adam da fiɗirar sanin akwai Allah, har na ce mana kowa daga ya matsu tun yana ƙarami za ka je na wayyo Allah na, wayyo Allah am, ko oh my God, oh my Lord. a lokacin fa ya san kawai Allah zai taimake shi yana kiran Allah tun bai san ma ne Allah fidira ce da Allah ya halicci ɗan adam da ita na cewa lalle Allah na nan ba tare da an masa aya ko hadisi ba saboda me saboda tun lokacin da muke Alamu bar tun muna fetso aka tattara ƙwayayenmu Allah ya tambaye mu kun shaida ni ne mahaliccinku ko ba ku shaida ba mutane gaba ɗayanmu muka ce mun shaida Allah ce to an yi haka ne don kar ku zo duniya ku ce me yasa aka yi muku azaba ba a gaya muku ba ku da kanku kun ba da shaida da kanku kaga wannan dalili na fidira kenan sai kuma dalili na shari'a malam yace bai jinkirta dalilin shari'a daga baya don dalilin shari'a bai kasance a fara da shi ba a'a ya jinkirta shi ne saboda waɗanda ake jan hankalinsu ana kiransu su ba shari'ar suka sani ba shi yasa aka fara kwatanta musu da hankali aka biyo musu baya da ainihin hakika aka biyo musu baya da fidira sannan na hudun ne shari'a idan malam ya ce idan muka dubi tsari na shari'a da Allah subhanahu wata'ala yake saukar wa bayinsa yake musu wahayi na shara'i shari'o'insa madaukakin sarki za a ga sun tattaro maslaha game da halittu duk za a ga gyara ne duk dokar da kaga Allah ya saukar to za a ga in an kula da ita an riƙe ta za ta zama gyara ba ainihin zalunci ba ne don an sare hannun ɓarawo to me ya kai hannun kan kayan wani idan da hakan ake yi da barayi sun yi kaɗan ko da za a same su sai can da can duk wanda ka gan shi da dungulmi sai ka ga ana haka ana haka shi ma sai ya tsargu an gane shi ɓarawo ne sata yayi aka yanke hannu to idan magidanci ya yi zina aka ce za a jefe shi ya mutu magidanciya za a jefe ta ta mutu zai yi wahala ba a rinka tinkarar irin wannan aikin sai kaga an samu gyara ba za a zuba ɗan wani a gidan wani ba sai kaga kowa ɗan babansa ne haka kuma wanda ba ta yi aure bayan aka ce bulala ɗari gaye saurayi da bai aure ba bulala ɗari kai bulala ɗari fa a yi ta yi goma yanzu ai yi ɗaya ishirin yanzu ne biyu talatin an yi uku kai sai an yi goma goma sau goma kuma ba tausayi lata kuskun bihi ma ra'afatun fi lahi, kada tausayi ya kama ku wajen gudanar da addinin Allah in kun tuntumi nuna billahi wal yawmil akhir in ku din ma kuna da imani da Allah da ranar lahira wai in ka tausaya ma baka da imani in ana dukan zama kace ayya Allah sarki to kai imani ne baka da shi kace ku ƙara ƙarfi ya kuke duka kaɗan kaɗan kar ka ji tausayin ko ka ji tausayin kace babu tausayi saboda ka dace da la ta'khuzkum ma ra'afatun fi dinillahi saboda me saboda gyaran maslahar rayuwa za ga an zauna lafiya ba mai jefa wa wani cuta ba mai cusa wa wani cuta a gidansa ba mai ɗauko wata cuta ya kai wajen wani don ba mai taɓa na wani sai na halalinsa dukiyarka in ka kwanta baka tuna za a hauro gidanka a same ka doka ta Allah idan ka ga Allah ya yi ta maslaha ce gyara ne ga halittunsa a shari'a shi yasa malam yace duk abinda Allah ya turo manzanni da shi game da shari'o'insa in ka duba za a ga yana gyara tsakarin halittu sannan kuma wannan abun da Allah ya aiko manzannin da shi za ka ga lalle wanda ya aiko da wannan abun ya kai a ce masa rahimun ya hakimu ya isa zan mai tausayin bayi sannan kuma ƙwararre gwani wajen tsara shari'a in ba Allah ba wa zai tsara shari'a shekara dubu da suka wuce amma har yanzu shari'ar in an karanta ta sai kaga ta dace da wannan zamanin babu wata doka da zaka ga ta tsufa babu wani tsari da zaka ga bai dace da zamani ba sai dai yan zamanin ne suke cewa su ba su dace da ita ba saboda ne saboda shi ashararul khalqi ne waɗanda an yi kusa alkiyama ta tashi ta kansu wala taqumu sa'atu illa ala ashararil khalqi Allah ya kare mu su suke ga kamar shari'ar Allah ba ta dace da su ba amma shari'ar Allah ko da yaushe za a ga ta dace da bayin Allah da ta da suka same ta da wa'inda ta sama wa'inda ta same su a lokacin da ta sauka ta dace da su wa'inda suka same ta bayan ta sauka suka zo ta dace da su Allah subhanahu wa ta'ala lalle ya isa Ubangiji rahimun hakimun, mai jin kai kuma gwani ƙwararre, kai musamman ma ya ce idan ka dubi hazal ƙura'anil majid, in ka dubi wannan littafi na alƙura'ani wanda yake cike da hikima, cike da ƙwarewa. Allazi a ajazal bashar wal jin wanda ya gajiyar da mutane ya gajiyar da aljanu sun katsa yin irinsa tun da ya sauka aka yi musu togaciya aka ce to in har ku kuna ganin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzonmu da muka aiko shi ke kakar ƙur'ani tun da kuma larabawa ne kun iya yaren larabci kuna da balaga da fasaha da nahawun larabci ku yi naku mu gani kai ba ku kadai ba ku haɗu hadda gumakanku su taimake ku hadda aljanu ka san ku aljani ta ƙadari shaiɗani da a ce zai iya yanzu da ya je ya raɗa wa bokaye sun yi har yanzu ba a yi ba har yanzu ba a yi ba Ƙur'ani ga garauni inda zai nuna maka hikimar Allah da girmansa da kasancewar e eh, shine Allah kuma yana nan domin ya ce musu in ba ku yi a yanzu ba fa to nan gaba fa ba wanda zai zo kuma ya yi kuma har yanzu duk fasahar duniya da wayewa da taƙafa da taƙaddum da suke tinƙabon sun samu da na'urori kwamfutocin su gaba ɗaya sun yi ta aune-aune sun kasa yin ƙura'ani daban wanda ba wannan ba wanda za su canja wa musulmai da shi wanda za a ce wancan ya yi kuskure a nan ya ɓaci a nan bai yi daidai ba a can sun yi sun yi kwamfutocin ma ba su isa ba don Allah shi Allah ne kuma yana nan a da yana nan a yanzu kuma har abada yana nan shi ya yasa yace ce in lam taf'alu to walan taf'alu in har ba ku yi yanzu ba fa to nan gaba har abada kuma ba wanda zai zo ya yi kamar ƙur'ani. don haka fattaqun naral lati uiddat lil kafirina ku ji tsoron wutar da aka tanada wa mutanen da suka kafurcewa wahayin Allah suke kafurcewa kadaitakar ubangiji suke kafurcewa kasancewar Allah na nan Allah ya kare mu da kasancewa cikin waɗannan masu shiga wannan wuta mai tsanani to wannan shine inda malam ya ainihin tsayar da mu daidai inda ya ba mu misali akan arkanul imani al'imanu bi lahi sai kuma yanzu al'imanu bi wujudil mala'ikati na biyu shine imani da yarda da kasancewar mala'iku suna nan mala'iku lallai ne dukkan mumini ya yarda da mala'iku shine wa mala'ikatihi al mala'ikatu jam'u mal'ak wa aslul mal'ak wa aslul mal'ak malik aslul mal'ak malak ko ma'alak shi ne ma'alak aslul mal'ak ma'alak li'annahu min al'alukati wal aluka fil lughati al arabiyya ar risala mun faɗi kwanan wata yau? ashirin da bakwai ko? ga watan goma sha biyu wanda hijira ke da shekaru dubu ɗaya da da da ɗari tara, to wannan shine matashin karatunmu na yau insha Allah imanu bil mala'ikati al mala'ikatu jam'u malaki malam yace mala'iku idan ka ce al mala'ikatu jam'i ne na ma'alak ɗayansa ma'alak asali kenan ma'alak menene ma'alak wa aslul ma'alak Eh, eh, mala'ak kai ko aslul mala'ak shine ma'alak kun gane almala'ikatu jam'u mala'ak me mala'ak yace wa aslul mala'aki wa aslul mala'aki ma'alak wannan lugar larabci ne mai zurfi mala yake kirkirota ta saboda matasan larabawan da suke ‘yan tashen larabci wanda larabcin ani ya bata musu baki kamar hausawan Kudincin Najeriya ko? Aba yanzu ya tsire, eh, ni ban gansa ba ai, ai yana filin wani, <laughs> ka ji hausa fa, eh wai ya tsire. ban gansa ba yana filin wane ko yana gun wane shine yana filin wane eh ban kalle shi ba ma ashe ake cewa ban kalle shi ba to milatanci ma ba haka suke cewa mo kama yi ya kamata ni ai mo ne asali irin filatanci dai wanda ya zo daga arewaci har nan ɗin aka koya ni ai mo. mu kuma ya yi daidai da ban kalle shi ba ban gan shi ba ban kalle shi ba ɗaya ne kalli sai ka kalla ka kalle ka kalli mana ko kalli ko ina kallo me ka gani ban gani ba amma ka ce ban kalla ba kana kallo kuma ka ce baka kalla ba baka gani ba dai kalli nan kaga watan ha ban kalla ba a'a baka gani ba dai eh laru. ni don lara a lari ha mi larai a'a ai ai dai eh ai ai amma na alarai kam alari amma ai ai kaga wannan duka kwaba ce irin ta yare na lalacewa a yanzu mu ne ba mu iya bulatancin ba ko yanzu yaro in ya ji ba haushin kwarai yana hawa su jadda dan nan eh sai dariya wai hausar ba kyau kuma shi bai iya hausar ba to haka yake so ya dan fito musu da asalin menene mala'ika mala'ika ya ce asalin mala'ika jam'i ne na mal'ak. To mal'ak fa wa asulul mal'aki ma'alak. Asalin ma'alak. Me yasa aka ce masu aka ce ma wannan mai wannan matsayin ma'alak li'annahu min al'alukaki. To me aluka ya ce wal alukati min fil lugati al-arabiyya ar-risala. ka san akwai shabaka da ake kiranta shabakatu aluka kun san shabaka ko a haba kun san channel channel eh sun sani wai don karace sun san turanci ba su san larabci ba amma kun san channel kam eh to shine shabaka shabkatu aluka channel na aluka mai ba da saƙonni na addini akwai shabakar tana nan in kana budewa za ka ganta in ka rubuta shabkatu aluka za a jeho maka darussa iri-iri <laughs> to shi yasa yace menene ake nufi da ma'alak din yace asalinsa daga aluka aluka kuma a yaren larabci risala saƙo to mala'ika kuma dama mai kai saƙo ne mai isar da saƙon Allah ne shi yasa aka kira su da mala'iku masu kai sako? to shi yasa wannan channel ɗin ake kiransa aluka kun gane abin yanzu ka kenan wato channel ɗin da yake ba da saƙonni na addini a ya su ko'ina a duniya shi ne ma'anar wannan shabakka to a nan shi ne malam ya fito da abubuwan ya ce a cikin lugar larabci ana nufin ar amma dai ya ce ƙalallahu ta'ala kar ku ce ku yara na yi muku ɓamɓar ma na kawo muku wani larabcin da ba haka yake ba, mu koma ƙur'ani. Allah ya ce, ja'ilul mala'ikati rusulan uli ajnihatin matna Allah da yake sanya mala'iku a matsayin manzanni ma'abota fuka-fukai wani biyu wani hudu wani wani yazidu fi kalki ma ya shawo yana ƙara iya adadin halittar da ya so ya wa kowane mala'ika mala'ikun girmansu ba ɗaya ba ne matsayinsu ba ɗaya ba ne kowa da yawan fukafukansa da yawan girman fukafukansa falmala'ikatu alamun gaibi ko su mala'iku wata alam ne wata wasu talikai ne wa'inda suke ɓoye kana tare da su ba ka ganinsu kana ga tamkar ba sa tare da kai kuma suna tare da kai shi yasa ya maka alim wato alam gaibi khalaqahumullahu azza wa jalla Allah mai girma da daukaka ya halicce su min nurin daga haske dan adam daga tabo mala'iku daga haske shaidanu daga yular wuta laraba mu da shaidanu waja'alahum qa'ifina lahu mutazallilina lahu kuma Allah ya ba su ilhamar rayuwar zagayawa don Allah duk inda yake su dawafe za su zagaye shi lokaci guda don Allah ya ce su yi ba sa saba sannan kuma mutazallilina lahu suna masu kankan da kansu lahu ga Allah ba sa girman kai wahum la yastakbiruna su ba sa girman kai sannan la yafturuna ba sa fatarar ibada ko da yaushe suna cikin ibada ba kamar kai bane in kai azhar sai la'asar in kai la'asar sai magariba in kai magariba sai isha in kai isha'i sai gari ya waye asuba ta keto to su ba su da fatarar ibada ko da yaushe mala'ika akan aiki yake kuma lillahi kuma don Allah kuma wajibi ne kai imani da haka don ba za ka samu mala'ika yana bacci ba ko ya gingina akan a jikin wani abu yana gengedi ba ko ya tsaya yana tunanin ni rayuwar mata ishe ni wallahi da wannan rayuwa ma ba gara mutuwa ba wani abokinmu yake cewa wai shi Allah ya san haka zai masa ma me yasa ya yi shi <laughs> Allah ya ganar da shi amma dai ya tuba daga kalmar ya taɓa faɗin da wani <laughs> wani abokinmu ne a wani gari da duniya ta kai markaro ne ya ce to wai shi kam Allah ya san ma zai yi shi ya sa shi a irin wannan matsayi to me yasa ma ya yi shi to mala'ika ba ya irin wannan tunanin shi kuma ba za ka ga ya zauna yana tunani kai Allah ya fa ɗaukaka daraja ta yanzu duk wayannan na fi su ba mai kokoke irin nawa amma kai ko riga ka canja sai ka rika dubawa in ka dubi taro ka ce duk taron nan ba mai rigar da ta kai tawa kuɗi to mala'ika shi ba haka sa, ba duk abin da ka samu yana yana yin sa ne lillahi ka gani ko shi yasa yace maka anan su wayannan mala'ikun zaka same su qa'ifina lahu lahu ma'ana lillahi lahu ad-damiru ya'udu ila Allah mutazallilina lahu duk ƙanƙan da kai da suke yi rashin girman kansu suna yi don Allah bayin Allah ne wa'yanda la ya suna Allah ma a wa ya ma maru. Wani kullum minhum wa za'if, kasahu Allah biha, kowa yana da aiki wanda Allah ya keɓe shi da shi Ba ya shiga aikin wani aikin da Allah ya sa shi shi yake yi kai an sa ka ka kula da lokaci kai ibada a kowane lokaci ka gane kowane wata ka gane aikin da ake a kowane wata sai ka dawo baka gane ma shekara ta cika ba sai dai kana hafi nuya haka ka shiga wani aikin da ba naka ba shiga sharo ba shanu ko wai kai baka gane shekarar addinin musulunci ba shekarar da Allah ce ita ce shekara amma ka zo kana ta happy new year ai shekara kam ta kowa ce ai wannan ba kirsimeti bane eh ai happy new year ne ai barka da sabuwar shekara ne shekara kam ai kowa da kowa ne wallahi kariya ne mu ba nan ne shekarar mu ba mu shekarar mu a lokacin ta riga ta yi muna cikinta kafin mata ku ta zo. Mu muna ƙirga mu da watan Allah, wanda Allah ya tsaga ya aje a sama, ya ce a ƙirga zamani da shi, mu da shi muke ƙirgawa. Ai, arne in yana da hankali, daga nan ma zai gane musulunci ne gaskiya, kai ina naka watan da kake ƙirgawa. Eh, ina John Ware yake. sunan wani kahiri ne in ji gero ko ya ce sunan kahiri na to ina yake januwari yanzu an taba ganin januwari ya tsaya a sama february fa a to babban august eh to amma ba ku taba ganin almuharram ba ba ku taba ganin safar ba ba ku taba gani ba ku taba gani ba har al zilhijja yanzu gashi eh zai kare kuma al-muharram ya tsaya tun kafin a aidi kakannin mu kuma haka yake aiki shi kadai yana canja sunayensa yana aiki irin yanda Allah yake yayi yana yin kwatance da yanda kake da kana jariri kai ma a lamface ka faɗo sai an daga shi ma haka yake kamawa da farko a lankwashe da ƙyar ake gani sai ya riƙa girma ya riƙa girma ya riƙa girma har ya riƙa. lokacin da ya kai sha biyar in garma, gal ya haska duniya to yanzu fa gangarawa zai kaman kai ne kawo wuce arba'in yanzu karka ce ƙuruciya za ka sake yi baya baya har wata ran a same ka adakal urjunil ƙadini. wallahi wani dottijo na gani ranan yaushe ne yaushe ne lamba ne ran alamis yana tafiya ya yi haka na ɗauka sanda ya bankaro ta baya irin goya sanda da ake yi ashe wai hannun ne suka yi niyyar tashi za a tafi an kusa tafiya ya yi haka kuma hannun ya tsaya haka kuma tsufa ne ya lankwashe ada kalkurtunil kadiri sai na shuru na ce in fa aka daɗe fa ɗan sa'idu haka zai zama tunda da gashi babu ya fito da yana baƙi ana kwalliya da shi ya zama fari da baki gashi na har farin ya ture bakin to fa saura lankwashewa na ce muna kan hanya fa in rayuwa ta yi tsayi haka fa za a zama mutum yana tafiya kamar ya goyo sanda kamar a ce masa miƙe tsaye bana kuma babu yau ya gama miƙewa kenan to haka watan namu ma yake yanda ya fara da jariri haka kuma ya dawo ya dawo sai ya tsufa sai ka kalle shi can ya lankwashe sai kuma kwana 27 ranar 28 ka neme shi ka rasa ya tafi kamar yadda kai ma daga lankwashewa sai a neme ka a rasa ka tafi sai kuma a haifo wani mai suna al-muharram sai shi ma ya riƙa ya riƙa ya gama yayi ya koma sai a aiko wa safar shi ma haka shi ma haka har a dawo kan rihij duk duniya ta haɗu a wuri ɗaya kenan ana aikin hajji don Allah musulmi idan har ka gane wannan kai baka da yaƙinin addinin ka shine gaskiya eh kai da kake aiki da da Allah yayi wani kuma yana aiki da abun da mutane suka shirya wai shi ya ji a jikinsa wai kamar shi ne mai addinin gaskiya don dai an rudar da kai sau nawa kuka ga suna filin ibada su sai mutum ya cilla fitsari a tsaye sai ya kakkaɓe ya kakkaɓe ya tura kayansa kawai ya koma cikin ɗakin hargowa eh kuma ya ɗau littafi kuma an ce littafi mai tsarki ko kun ga suna riƙe buta an girmama littafin yanzu kai za ka je ka yi fitsari ba ka wanke ba ko ka yi kashi ka goge kawai ka zo ka ɗan ƙura'ani kai daga gani ma ka gane wane ne mai tsarki haka ba za a ware kafa a ɗan ja gefe ya sha in ji malam gero ko kuma wai a zo a riƙe littafi wai littafi mai tsarki ina tsarki to yana hannun mara tsarki irin wayannan misalan kawai na hankali zai nuna maka addinin gaske kuma wanne ne na Allah addinin Allah kam ai a fili yake ana yinsa da abun Allah eh yanzu qur'anin mu za a kawo qur'anai a samu sun saba to wasu addinai aka kawo littattafan su wanda ake kira fa mai suna wannan littafi mai tsarkin zaka tarda shi kala kala ai ana fassara su da Hausa ana yin su da larabci muna karantawa muna ganin sabanin da yake an buga su da larabci wai ko laraba za su bata kaji ma ana kuma bugawa da hausa wai don hausawa akwai maguza wanda ba su yi karatu ba sun shiga amma musulmin da ya shiga musulunci duka ya san musulunci ba za ka samu ya fita ba duk wanda ka ji an ce da musulmi ne ya kafirce da ma kafiri ne a cikin musulmai amma musulmin da ya musulunta yake da imani yake da ilimi ba yanda za a yabar musulunci ya koma shirme kai da kake da jahil watan ka sai Allah ya tsayar maka ka kirga sannan ka gane lokacin ibada eh ku duba ku gani don haka addinin mu addini ne mai asali kuma na Allah kuma shi kansa wanda ba shi yake yi ba wallahi ya sani watan Allah shine na sama amma watan kwatance kawai an yi ne don dai a more to amma kaga saboda abinda malam yake gaya mana nan mala'iku ba sa shiga aikin wani nasu da aka sa su suke yi amma mu musulmai yanzu mun bar namu mun koma na wasu wai kai baka gane ma lissafin watannin musulunci ba yanzu baka gane ma shekarar mu saura kwana uku ta kare ba baka san ana kusa da shiga new year ba ko muna kusa da amul jadid sabuwar shekara amma kai baka sani ba saboda ba da shi ake baka kuɗi ba ko ba da shi kake karɓar kuɗi ba wai in aka ce nawa ga wata ya ce eh yanzu ina ganin watan watan watan watan kaza ko wai a yanzu fa sai rika ce maka wai watan tara watan tara a yanzu anya baka shiga wani aiki ba kuwa wanda ba naka ba to watan Allah kam ɗaya ne duk duniya kuma su ma kansu sun san shine na Allah amma saboda ƙin Allah ba sa son kayan Allah sai suka daina amfani da na Allah suka yi nasu amma kuma wai su ce su ne daidai to ya kamata a riƙa aiki da hankali mala'iku su ba sa fatarar ibada sannan kuma wani kullum minhum wa ba'i khassa ko kasahu Allah biha wanda Allah ya keɓe shi da ita shi mala'ika wa na'lamu min wadha'ifihim kuma za mu iya ganewa daga wazifofinsu ayyukansu fa Shi ne wa waifa, ma wazifatuka ya afi me aikin ka dan uwana eh ba an kaji an ce me wazifar ka kace salatul fadi da waye waye mm, mm, mm. ba shi ake nufi ba wace wazifa ce kake yi yanzu yace a ni ina gadin kofar local government to to to to to shine ka gane shi aikin ka kenan da da gwamnatin ku ta baka ko eh, eh. shi kenan kai ba yace ni nike kula da kasuwa shine wazifar ka kai to kowane daga cikin mala'ikun ya san wazifar da Allah ya ɗora mishi ana ganewa wanda kuma an keɓe shi da wannan shine kawai mai yin irin ta wasu ma suna da irin nasu wanda Allah subhanahu Ta'ala ya keɓe su da ita awwalan da farko malam yace mu ɗauki jibrilu me wazifar jibrilu muwakkalun bil wahayi shi an dora masa kai saƙon wahayi shine mai kai wahayi jibrilu kenan manzon wahayi shine aikinsa yanzilu bihi min Allah ta'ala ila rusuli yakan sauko da wahayi da ya karɓo min Allah daga Allah zuwa ina ilar rusuli zuwa ga manzanni bayin Allah na duniya wa'inda suke yawo a ƙasa. An gane ko? Saniyan, Malam ya ce na biyu, Israfil, akwai Israfilu, muwakkalun a binafkisuwar, su shi an ɗora masa busa ƙafo busa ƙafo busa ƙafo ake cewa ko fura ƙafo hausawa busa ƙafo ko fura ƙafo eh busawa ne kun yadda <laughs> ka jale so mana so yi magana tukun muji kai ba ba balbare ba ne eh <laughs> to busa kafo don fura kafo zai zama akwai yan gwari-gwari a cikin maganar gwaranci in fura shi aka yi kaga sai dai a fure shi ya barbure busa kuma shi ne a busa cikinsa sai ya sauti to shi an wakala masa busa kafo shi wa israfil wa huwa aiban ahadu hamalatil arshi ji wazifarsa ta biyu kuma yana daga cikin masu tallabar al'arshi yana tallabe da al'arshi kuma yana nan yana jiran lokaci yana tallabe da al'arshi kuma yana riƙe da kafan yana jiran a ce ya busa wani ya ce kaifa an'amu wa qad iltaqa masahibul qarnil ƙarni yantaziru li izna min Allah aka ce kai ne ka kasa kanka a damuwa kullum ya ce to ya zan nutsu bayan mai kafon ya kama kafon jira ɗaya yake a ce ya busa ya busa na sani ko an kusa busawa shi yasa yake cikin tashin hankali قد التقى مصاحب القرن القرن ينتظر الإذن من الله yana jiran izini kawai Allah ya ce busa sai a busa kwatsam sai a tarkata komi an gama yana busawa dai mun gama in aka yi busar da za mu ruɗe ka gama na ta karo da juna kamar an buku kamar an sha wani abu kuma ba abin da aka sha azaba ce ta alamar alkiyama haka in aka sake cewa busa duk sai a mace aka sake cewa busa duk sai a tashi to shi wannan israfil yana ɗaya daga cikin kuma hamalatul arshi waɗanda ke tallabe da al'arshi yana cikin masu tallabar al'arshi sannan kuma yana da ƙaho wanda yake jiran Allah ya ce masa busa sai ya busa shi ثالثا na uku mika'il akwai mika'ilu muwakkalun bil qatar wan nabat wanda shi yake kula da digon ruwa duk ruwan da kaga ya digo cikin aikin manajan cin ne shi ya kayyada yace ya yanka yace iya digo kaza za ku fada a daidai guri kaza sai girgije kame sai ya kame yace tsallaka can kar ka zubar sai ya tsallaka sai ya je can to zuba anan sai sha ya ce katse shi sai ya katse ya ce ji gaba yau wato daga nan sai zuba sai sha shi komanda ne na ruwa kuma shi yake kula da tsiro ke kwayan nan ba za ki tsira ba fa Allah bai ce za ki sake yin aiki ba rube ya ta rube to ku kuma ku tsiro ya ta tsiro duk wanda ba a wakala shi ya ce ya tsiro ba ba zai tsiro ba kai ta gofi eh ni ban gane irin nan na bana ba ba wani irin bana ba ce ya tsiro ba to na yi daɓen na yi daɓen ciyawan nan yadda ka san irin ta na fesa ce to ai an ce ta tsiro ka isa ka daɗe ta bayan Allah ce ta tsiro da Allah ya aiko wannan mala'ikan ya ce kakku tsiro kana fesa? ya ce to ku ku rube sai su rube amma ke da ke da ke da ke ku tsiro ba daɗin da zai hana ku tsira sai kaga cikin daɗin ya ceto sai ka gana ce Allah dai dai dai dai dai kawai da magani ya bar mun su ne kawai nake ɗan sassarewa to su an je ne sun tsiro ka isa ka hana su su tsiro to shi wannan mala'ika shi aikinsa kula da ruwan sama in aka ce ya kai shi wuri kaza sai ya kai gobe ma ce can za ka ƙara sai ya kai gobe ma ce ƙara musu sai ya kai can fa dawa na mutuwa masara tana busha ce ba da su ba tsallaka ican sai ka ga hadiri sha nan ya ce ta kaga ruwa a sigire billa gaba ɗaya ruwa daga nan kana zuwa gab da za ka shigo gari wajen tike ƙyar ba ruwan sai ka wuce loko kuma ruwa daga nan har jaɓi lamba to ya ka iya haka aka ce ya yi shi ne aka wakala ya yi wannan aikin shi waye mika'il kuma shi ke kula da tsiro wani aiki sai Allah wa haula ithalatha wayannan mala'iku guda uku kulluhum mm, menene muwakkaluna bima fihi hayatun dukkansu in kuka kula aikin da aka ba su na rayuwa ne su wa'annan uku waye jibrilu dawa srafilu dawa mika'ilu duk suna kula da rayuwa fajibrilu muwakkalun bil wahayi wa fihi hayatul qulubi kaga jibrilu shi mai kula da rayuwar zukata ne wahayi in yazo yana raya zukata sai kaga da kafiri zuciyarsa mace bai san me yake ba in wahayi ya zo ya gane sai zuciyarsa ta rayu sai ta fahimci Allah ta gane addini sai ta zama saliha kaga jibrilu shi yana wakiltar rayar da zukatan mutane ko wa mika'ilu bil qadri wan nabati wa fihi hayatul ardi shi kuma yana rayar da ƙasa ƙasa sai ta bushe ta ƙeƙashe ko ina ka gan shi kwan rani daga an yi ruwan sama sai ta kumbura wa tazzat wa rabat ko wa anbatat min kulli zaujin bahij sai ta kumbura ta tsirar da dukkan wani nau'i mai kyau sai kaga lokaci guda jeji yayi kore gwanin kyau kaga shi aka wakkalawa rayar da ƙasa jibrilu an wakkala masa rayar da zukata wa israfilu yanfukhu sur shi yake busa kafo wa fi hayatul ajsad bayan jiki ya rube a ƙarƙashin ƙasa wa yake fesawo da jikin shi aka wakkala aka ce ka feso da rayuka su je su tarda gangan jikinsu take in yi wannan busa ta tashi kowane jiki zai farfado gangan jiki ta dawo yanda kake sai ruhinka ya fito daga ƙahon sai ya taho sai za a ga in yi kira za a ga suna fitowa kamar ƙudan zuma kowanne kuma ya san inda zai shiga na jikinsa Ruhina ba zai shiga na jikinka ba ruhinka ba zai shiga jikina ba na mace ba zai shiga na namiji ba kowa ruhinsa ya san gangan jikinsa kaga shi rayar da jikunan da suka rududduge aka wakkala masa duka kuma wa yake yin su Allah subhanahu wata'ala kuma ba kowa ke samun irin wannan ruhi ba sai wanda yarda da Allah ya yarda da ainihin annabcin manzon Allah yarda na gaske ba mai yarda irin na bogi ba a baki yana son manzon Allah amma bai son sunnarsa in yaji ana ƙala rasulullahi yaji kamar zai nutse a ƙasa yana jin haushi me yasa ma na zauna nan kullum yana fitinan mu to wannan fa ba da shi ake ba ana magana da waɗanda suke son Allah suke son littafin Allah suke son sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma aka umurce su da su yi imani Allah na nan su yi imani mala'ikun suna nan kuma kowane mala'ika ga irin aikinsa sai ka ji mutum yana tarkici bai san komi a addini ba fa idan za ka tambaye shi irin wayannan matsaloli bai san komi ba amma yana faɗa yana cewa wai kun bata addini kuma in ka tambaye shi mai addinin bai sani ba sai kombo ga mutum ya fito yana takawa da kyar da kuma bai san komi a addini ba yi girman kai ya hana shi ba zai je karatu ba abun har mamaki yake badawa wani in kaga yanda yake koborewa sai ka ɗauka tabbature from A to Z na addininsa duk ya sani kai ka ce idan ya kaɗo daga A har zuwa Z ya sani kuma A ɗin kanta in aka wargaza ta aka watsa ta cikin harufa ba zai fuddo ta ba eh yanzu wani fa idan aka rubuta masa bakwai na larabci ma bai san me bakwai din ba ba zai bambata bakwai da takwas ba bai san me hudu me uku ba eh ko musulmi ne kuma fada yake wai shine yake gaskiya kuma in aka zo aka hau kansa aka tsaya ai ta zaginsa da larabci bai san zaginsa aka yi ba sai ce na'am sai a kaburta shi a kaburta shi da larabci ya ce Allahu Akbar na'am kuma wai shi ne yake daidai ba ka san addinin ka ba ma to wanda bai san larabci ba bai san ƙa'idodin larabci ba bai tsaya yana karatu ba bai tambaya me ya sani addini eh ai shi ne wanda yake ya atihil batilu min bayni yadayhi wa min kalbihi ko shi barna ta ko ina za ta iya zo masa gaba gare shi baya gare shi duk inda barna ta samu kawai za ta bullo masa saboda bai san ta ba bai san barnan ba bai san gyara ba sai ya ɗauka gyaran shine barna saboda makiya gyara sun bata gyara barna a ce masa shine gyara saboda masu son barna sun gyara barnar sai ya ɗauka Allah ya kare mu to <clears throat> waɗannan su ne mala'iku guda uku waɗanda aka wakkala musu wayannan manya-manyan ayyuka sai eh, walihaza saboda haka ne ma kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya tawassalu bi rububiyyati lafi lafi shi sa manzon Allah yake tawassuli da kasancewar Allah shi ne ubangijin wayannan mala'ikun in ya tashi zai roƙe shi sai ke roƙonsa da sunan ubangijin jibrilu ubangijin sirafilu ubangijin mika'ilu saboda matsayin da suke da shi sai yake tawassuli da ubangijantakarsu wato allah yake kira amma ubangijin mika'ilu sirafilu to kun san a wace addu'a yake wannan wannan addu'ar ku kula da ita in kuka rike ta duk rabe-raben da za a yi na addinai ba za ku shiga ciki ba a ƙaraci rabe-rabe kai kana nan akan addinin da annabi ya zo da shi ba za ka gushe ba don da ita annabi sallallahu alaihi wasallam yake tawassuli kuma ita ce ya bar mana don shi dama ba zai rabu ba shi dama ba zai bi wani ba duk abin da ya karantarwa ne ga mabiyansa to ku riƙe wannan addu'ar da za mu karanta yanzu in ka dage kullum kiyamun lailinka da ita kake iftitahus salati da ita kake buɗe sallah to duk rinsi duk kungiyanci duk ɗariƙanci duk jam'iyyanci duk watse-watsen masu ɓatarwa za su gaji su barka kana nan akan kitabun wa sunnati rasulillah kana rike da littafin Allah da sunnar manzon Allah wallahi ba za ka bace ba sai dai in addu'ar baka yin ta da yaqini sannan kuma kai din in ka salalle ne imanin ka mai rauni ne baka da yaqini mai karfi to wannan kuma zai zama labban bakinka ne kawai suke faɗi zuciyarka ba ta yi to wannan ba za ka samu wannan matsayin ba to amma in dai har akwai yaƙini bakinka yana faɗi zuciyarka da yaƙini to insha Allah kana wannan addu'a duk yanda za a zaka mutu akan addinin gaske <clears throat> abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a yace fi fi du'a'il eh, istiftahi fi salati a cikin addu'arsa da yake buɗe sallarsa a laili ta dare ba salatun nahar ba ma'ana ba salloli na azhar la'asar ba muna da addu'o'in buɗe waɗannan sallolin aiko mm-hmm. to ba su ba idan ka tashi da daddare za ka yi ƙiyamun laili ake so kai ka fara da wannan in ka gama in kai kabbara harama kafin ka fara qira'a kafin ka fara fatiya, sai ka karanta wannan addu'a ku ji ta da kyau Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم kunga ba ta da tsawo ba ta da ainihin matsala kuma fassaranta a sarari ya ce <clears throat> Allahumma ya kai Allah rabba jibirin ubangijin jibirin wa mika'il wa israfil ya Allah ubangijin jibrilu da israfilu da mika'ilu fa'irar samawati wal'ar ya makagin sama da ƙasa ma'ana mahaliccin sama da ƙasa wanda ba kwaikwayon wani yayi ba ba wanda ya taɓa yin sama sai shi ya ba wanda ya taɓa yin ƙasa shi yayi shine fatir wanda ya ƙagi halittar sama ya ƙagi halittar ƙasa alimul raibi wa shahada ya masanin abin da ke fili da abin da ke ɓoye in ba Allah ba wa yake da wannan ilimin kai shuru in ba Allah ba wa ke da wannan ilimi sai shi shi kada ya san abin da ke fake da abin da ke bayyane anta tahkumu baina ibadika kuma kai ne mai hukunci tsakanin bayinka wallahi duk sabanin da ake yi a yanzu akan addini hukuncin na gaba kar ka je ka samu malamin da ra'ayin ku da kai masa tambace mace kai ka jabuta su wayannan yahudawa ne ai sai ka ce to alhamdulillah alhamdulillah wannan ba shine hukunci ba Allah shine tahakumu Allah kai ne Za zaka yanke hukunci baina ibadika tsakanin bayinka akan me eh fi ma kanu fihi yakhtalifuna cikin abunda suka kasance suna ta sassaɓa wannan ba mai yanke hukunci Allah sai kai ko kana so ka ce Allah ma bai san daidai ba ba kamar kai bane cika ni wallahi malaman ma sun rikita ni wallahi sun rikita ni sun rikita ni wallahi ni har ji nake ma kamar in bar addinin to ya rude ya zama tamkar kwallon kafa wannan yayi hidin, wannan yayi da kafa wannan yayi kirji wannan ya rungume da hannu kamar ya samu masoyi sai ya jefa tsakiyar fili ya rasa mai zai yi shi ya rude to ai Allah ba rude yake ba shi ya san daidai kuma zai yanke hukunci dai shi ya saukar da addinin kuma ya saukar da littafin addini. kuma ya aiko mai karantar da addini. kuma yace ce su ne kawai za ka bi ka zama kana da addini ƙura'anin da ya aiko shi ne maganar Allah hadisan manzonsa da ya aiko su ne fassarar alƙura'ani in ka saba musu kuma to kai ka saba ka bar na gasken baka ka ɗaune cin ba don haka Allah an ta kai ne ta hakumu kake yanke hukunci bai na ibadika tsakanin bayinka fi ma kanu cikin abun da suka kasance fihi a cikinsa ya talifun suna ta sassabawa kaji sanda manzon Allah yake wannan babu wani wanda yake waje amma da a tabbatar maka manzancin manzon Allah gaskiya ne ashe za a zo a sassaɓa ni. kuma duk musulmai katar da masallaci da husumiya da alƙibla da foton tauraro da wata alamar musulunci gashi nan amma kuma ba a ga maciji da suke shiga wancan masallacin ba ta bani waye mai yanke wannan hukunci ya tabbata an yanke sai Allah gwamnatin ƙasa ma ta ce dai to ku dai ku dai kowa na da yanci ku je ku yi amma dai ku yi rijista eh ku yi rijista kowa ya yi wa ƙungiyarsa rijista ku tabbatar dai gwamnati ta san da yau wai lokaci ya yi gwamnati ta neme ku ta tara shugabanninku ta ba ku umarni sai ku zo ku ta gyara talakawanku ku kuma abinda ake so a yi kowa ya saba wa addini ku samu ayar bogi sai ku tora sai ku ce to ayi. don abun a zamanin annabi ma to farkon man kala malam a ya fara fita fal ya tabawwa a maka'adahu Ina nar duk wanda ya faɗi abin da ban faɗi ba to bi wurin zaman sa sai ka ji ana wa manzo Allah ai a zamanin manzo Allah ma ai an yi ai an yi wannan ai ba wani abu bane illa kai ne kake mana wannan dama ko to tun ɗazu take ta haka tana haka tana danja to kun ga ashe daga nan sai ka ga kawai wannan wannan wannan inda za ka gane sabanin ba don Allah ake yi ba idan wani abu ya zo a gwamnatance dukkaninsu sai ka ji ra'ayinsu ɗaya kawai na ana mitin ana gyara wannan abun ai abun ya tafi a gwamnatance ne a rannan kam an tafi daidai an haɗa su a hall ɗaya an raba musu abin da aka raba ko kuma sai a zo a raba muku bayani eh, a ce ku ji tsoron Allah ba taimakon addini ne ku ji tsoron Allah dai kuma ku gaya wa mabiyanku gaskiya wallahi gaskiya ƙwaya ɗaya ce tol ba ta rabuwa ba za ta taɓa rabuwa ba ita kam ita ce ƙarya kuma ƙarya ce to annabi sallallahu alaihi wasallam tun ma ba a yi wannan rabe-raben ba yake addu'a Allah ina roƙonka ya ubangiji masanin gaibu masanin abin da ke bayyane <clears throat> Allah ina roƙonka ka kare ni daga shiga cikin irin abun da bayinka suke yi na sassabawa a lokacin kaga musulmai ba wani wanda ya saba sai dai arna wanda suke bautar gumaka annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta neman tsayi wannan addu'a yana da kyau musulmi ya ci gaba da yinta ga abin da yake roƙo ihdini Allah ka shiryar da ni limah tulifa fihi min alhaq game da abin da suke ta sassabawa a kansa min alhaƙi na gaskiya ni ka shiryar da ni ka ɗora ni a kan gaskiyar ko da na ga duk an dare wayannan sun yi can wayannan sun yi can ni fata na ka aza ni a kan gaskiyar bi iznika da izininka in dage in rike gaskiyar ba tare da naji tsoron zargi na masu zargi na ba ba tare da na ji tsoron abin da zai same ni ba akan gaskiyar bi izinika da izininka nake fata ka ɗora ni akan ta innaka tahadi don kai ne kake shiryarwa innaka tahadi, lalle tabbas kai mai shiryarwa ne kai kake shiryar da wa man sha'u, wanda ka so shiryar da shi sai ka ɗora shi ila siratin mustaqim akan tafarki madaidaici kun ji addu'ar ko to yana da kyau mu haddace wannan addu'ar mazanmu da matan mu don mu tabbata akan siratul mustaqim wallahi in ka dage kana wannan addu'ar Allah zai nuna maka duk wani abun da ba gaskiya ba sai kaga kana kaurace masa zaka gane gaskiya a Qur'ani take gaskiya a sunnar manzon Allah take kuma shi kansa wanda yake kira akan aguji karantarwar alkur'ani a guji karantarwar manzo Allah a riki bidiyoyi shi babban ya san ƙarya yake ƙanana ƙananan ne ba su sani ba sai a ba su falaloli a ba su fa'idodi sai a baka addu'ar da bata fito daga manzo Allah ba ce in ka yi ta da kulul jannati gairi hisabi wannan in ka yi ta aljanna ba hisabi riƙe ta kai da aljanna mutuwa ne kawai daga ka mutu dan aljanna ne kai ka ji ba ko a baka wani abu a ce wannan kar ma ka damu da qur'ani wannan in ka karanta shi ka ma dara wanda ya karanta qur'ani sau sau ka ji ba? wanda kuma a cikin minti ɗaya sai ka karanta addu'ar wai ta fi wanda ya karanta alƙur'ani sau ba ma sau ɗaya ba fa sau sai kaga mutum kuma ya rike yana ta yi yana ta yana ta shi yasa Allah ya ce Allah mutum an yi shi gajiyayye yayi ta gajiya yayi ta gajiya yayi ta gajiya aikin banza ga aikin Allah ko mai sauki wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin Allah bai sanya muku kunci da matsala a addinin ku ba duk abin da za a ce maka kaje ka yi dubu ɗari da dubu saba'in da tamanin da uku goma sha ɗaya waye waye duk shirme ne sai an maka ɗoriya a kai kuma a sawa maka sharaɗi ka bincika a ƙura'ani ba za ka gani ba ka dubi hadisan manzo Allah ka su ba za ka ga abun ba to wai ina ya fito wai wa'yansu ne da aka yi musu kashfu su suka gano shi kashfu ai su suna da kashfu ne ba su da kashfu ai sai wanda Allah ya wa kashfu zai samu irin wa'annan kashfun ya kai matsayin da har kafi masu Allah ilimi har kafi su Abubakar su Umar su Usmanu, su Aliyu har kafi wa'annan sahabbai da aka ba su garantin 'yan aljanna ne har kafi wa'annan da aka yi bai'atul ridwanu da su wa'anda aka ce su kawai ba wata matsala duk abun da suka yi Allah ya riga ya yarda da su kafi yan badar duk ba su san da wannan ba sai kai yanzu ka ce wai an maka kashfu kashfu sharri hmm? kashafi in ya wuce ƙura'ani ya wuce hadisi ba kashafin alkhairi ba ne in har zai yi karo da aya ko ya yi karo da hadisi ba kashafin alkhairi ba ne kashafi na alkhairi a maka kashafi ka gane inda ƙura'ani ya dosa ka gane inda sunnar manzon Allah ta dosa ka gane irin tafiyar sahabban manzon Allah ka bi to Allah ya yi maka kashafu amma duk lokacin da ka girmama wani sama da manzon Allah ka girmama matsayin manzon matsayin wani sama da na manzon Allah ai baka samu kashafin alkhairi ba Allah ya kare mu anan shine yake ta yin addu'a yana cewa Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil fadir as-samawati wal ardi alimul ghaibi wa shahadati anta anta taqumu na ibadi ma kanu fihi yaktarifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim wannan addu'a kar ku yi wasa da ita ku tabbatar da kun rike ta kuna yin qiyamul laili da ita ma'ana bude sallar qiyamul laili don manzon Allah dai kaga shi ba mai badda shi amma da ita yake qiyamul laili in zai fara sallah sai yayi ta kafin ya fara karatu Fatiha hada du'a alladhi kana yaquluhu wanda manzon Allah ya kasance yana yin sa fi qiyamil layli a cikin qiyamul laylin sa mutawassilan bi llahi lahum yana tawassuli da ubangijan takar Allah da ya zama shine ubangijin Jibrilu duk da girman sa ubangijin Mika'ilu duk da girman sa ubangijin Israfilu duk da girman sa ka san ko wa'annan sun kai matuƙa wajen girma amma su ma Allah ne ubangijinsu to shi yasa yake tawassuli da wannan ubangijin da shine ya halicci Mika'ilu duk da cewa fuffukensa ɗaya kawai ya fi duniya fuffuke ɗaya na Jibrilu ya fi duniya amma ubangijinsa Allah ne Israfil ku duba shi wanda aka ce shi aka wakkalawa me to yanzu ku duba duk duniya ba shi ke kula da wannan aikin kuma yana ɗaya daga cikin matallaba al'arshi kusan girma al'arshi to ubangijinsa yake roƙo ba shi ba kai kuma hika kwana kana ya jibirilu ya jibirilu ya wai an baka warudi ya mika'il ya mika'il ya israfil ya israfil sai ka ɗigo rohanai kuma ya damdama ya'il, ya zagzaga ya'il, ya ramda ya'il, ya kai ne za ka damdamu don ka kauce hanya to shi jibrilun kai roki ubangijinsa mika'ilun roki ubangijinsa Isra’ilun roki ubangijinsa ba shi ba to waɗannan su ne manzon Allah yana tawassuli da ubangijin da ya halicce su kazalika na anna minhum man wukila bi ƙabdil arwahi bani adam daga cikin mala'ikun akwai wanda aka ɗora musu karɓar rayukan bayin Allah ‘yan Adam. Shi Israfilu ba zai zo lokacin da za ka mutu, ba shi zai zo ya kashe ka ba, ba shi zai zo ya ɗauran ka ba, akwai shi wannan shi ma aikinsa daban, an aji shi shi wannan, shi ƙaho aka ba shi riƙe. Wanda aka wakkala shi don ne ƙabdil arwah. arwahu bani adam ya shi yake karɓar rayukan yan adam au ya ƙabidu ruha kullazi ruhin ba ma yan adamu ba ko ma shi ne yake karɓar ran duk mai rai rayin dukkan mai rai in dai abu yana da rai to shi ne wahum malakul suna nan kuma da yawa amma suna da komanda ɗaya su ana kiransu malakul mauti wa awanahu malakul mauti din shine shugabansu sunansa malakul mauti ba azra'ilu da muke cewa ba ko hmm. a cikin kissosi Isra'iliya an zo masa da suna azra'ilu har ya shahara da wannan suna azra'ilu amma ba a faɗe shi a ƙur'ani ba Allah da malakul mauti ya kira shi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ma bai taɓa kiransa da azra'ilu ba. A taƙaice dai shari'ar mu ta musulunci ba ta san sunan ba, malakul maut shi ne aka sani. Wa hu da mataimakansa wala yusamma azra'ilu. Ba za ka samu inda aka kira shi azra'ilu ba sai a kissosi wa'anda ba su da inganci kuna gane kar ka ce wata ran ka je ka gani a wani littafi ka ce to an ce babu to ai ba inganci ko tunda ba hadisin manzo Allah ingantacce da ya kira shi da haka babu aya da ta kira shi da haka malakul mauti fa akwai ayoyi abinda Allah ya kira shi da shi kenan li'annahu lam yathbut domin bai tabbata ba anin nabi alaihi salatu wassalam an samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ya kira shi da wannan suna an gane ko annahu ismahu hadha ba samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine sunansa ba ga kuma abinda Allah ta'ala yake cewa hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffat rusuluna wa hum la ko har lokacin da mutuwa za ta zo wa ɗayanku wafatu rusuluna manzanninmu sai su ainihin kashe shi mana su ɗauke ransa wahum su laifar duna ba sa sakaci daga zarar kawai ka'idar ka ta cika wuf za su zare ran ba za su sassauta maka ba ko da sa'a ɗaya la yastakiruna sa'atan wala yastaqdimuna ba a ƙara wa mutum ko sakon ɗaya ba a kuma nakasa maka da sauran sakon ɗinka a ɗauke ka tun sakon ɗin bai cika ba sai ya gama cika kuma kafin wani sakon ya zo sai a ɗauke iya inda Allah ya ce lokacin in ya yi kawai za ka ji ɗin kamar an ɗauke wuta ba sa sakaci su Allah ta'ala ya ce kul ka ce musu ya tawaffa kun malakul mauti kun ji sunansa mai ɗaukar ranku shine malakul mauti mala'ikan mutuwa shi sunansa mala'ikan mutuwa kai aiko wani ne aka sa masa suna sarkin kisa ina zamanin aka ce ya shigo gari da rundunarsa yaya shekarar da aka ce sun shigo gombi wani ka ji shi a bajoga wani ka ji shi a daura wani ka ji shi a kazaurai wani kuma sai ya dira ya ce wash sannan ya buga maka <laughs> ya to kana ina ce tab aini yanzu ina gurore yanzu haka ina kan mota na kama hanyar wuri kaza wannan yana kusa kusa kenan wani sai kai je ka je ce tab yanzu ai mun muna kauyen ba tsari <laughs> wasu na kauyen ba tsari ce <laughs> to Allah ya sauke to ya tawaffakum malakul mauti dole dai mala'ikan mutuwan nan idan fa ya zo fa zai ɗauranku wani garin gudun yake zuwa ya mutu hmm? garin gudun sai je ya mutu mala'ikan mutuwa ce to maza rugo ka gudo mutuwa sai ka zo nan take kana ta gudu da mota kana gabata sauri tana isowa dai inda za ka mutu ya tafaɗi sai a yi shi kenan kuma abin tsoron ya faru domin Allah subhanahu wata'ala ya ce mutuwar da kuke tsoro sai ta same ku walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kuna manyan benaye kun hau kun ita kan za ta tattaka ta je ta same ku ko da da masu gadi in ba don haka ba ina za ta iya shiga ofishin shugaban kasa ta makare shi ɗan gadi waje wasu ciki wasu tsaye a kansa kawai sai ajiya ya shiɗe malakul mautin ladhi wukila biku ya shigo sai ya makare shi in kaga mutun yana ta tinkaho mu ne kaza kai ka isa kai waye malakul mauti ne bai zo ba in ya zo ba rawani in ya zo ba facing cap in zo ba in ya zo ba tafiya za a ba sauki sai kaga wani yana cikin rintsin inda za a mutu sai kaga bai mutu ba idan aka yi mota ta fa’i ta yi kaca-kaca ta kama da wuta amma aka tar da jariri an jefa shi gefe yana kuka saurar duk sun mutu ga jariri yana ta shure-shure yana kuka an jefar da shi gefe aka zo aka ɗauke shi lokacin da bai yi wato amma uwar ta mutu da take rungume da shi kuma a lokacin tana ga kamar ita ne za ta iya kare ɗanta in bala'i ya zo to gashi ita ta mutu ta bar ɗan kuma ɗan zai rayu ko ba ita ya tawafakun eh, malakul mautin biku mala'ikan mutuwa da aka wakkala muku shine zai ku. sunansa malakul mauti wa ta'ala Allah ya tawaffa tawaffal an hina mautiha amma fa karka dauka malakul mauti shike da izinin daukar rai Allah ne domin Allah yace a Allah ya tawaffa al-anfus Allah shike kashe rayuka hina mautiha lokacin mutuwarta da izinin Allah ne wannan mala'ika an wakilta shi ne kawai amma waye ke da ikon mutuwar Allah shi ke ɗauke da izinin mutuwar in Allah bai ce a kashe shi ba bai mutuwa la munafati baina hadhihi al-ayat don haka babu wata aya da ta kore wata waccan da aka ce kul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum da Allahu ya al-anfusa hina mautiha malan ya hada maka sune don kar wani maka tarkiki to an ce ai Allah ne yake kashewa ya zaka ce mana malakal mauti bayan Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha kai kuma ka ce mana qul ya tawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum hmm? yanzu idan aka zo aka samu wani komandan yan tawaye sai ya shigo garin da rundunarsa kawai sai ya zo ya rakarkaji gari ya yi rugurugu da shi wa za ka riga ji ana faɗi wane ya yi ɓarna a wuri kaza kuma sawa ya aka yi shi yana can zaune to wa yake yi Allah ne Allah yana wakkala su ne kawai don nuna kudura amma shi ke da kashewa. ana ganewa don haka wala munafatu baina hadhihi alayat babu wata aya da za ta shafe wata a cikin wayannan ayoyi guda uku dame hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffatu rusuluna da wannan ya yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum da Allahu yatawaffal anfus hina mautiha ba wacce za ta kore wata duk suna aiki don a nuna maka aikin da malakul mauti yake yi yana yi ne da izinin mahaliccinsa an gane ko don haka babu munafa wato munafat baina hadhihi al-ayati salasa fa innal malaikatu taqbidu al-arwaha fa ko cewa mala'iku na ɗaukar rayuka fa inna malakal mauti iza rage aminal kunu inda hu mala'ika idan ya ciro wannan ram daga jiki to akwai waɗansu mala'iku tare da shi in kanar rajulumin min alil jannati idan wannan mutum da ake cire ransa ɗan aljanna ne fa kunu ma’ahun hanutun min aljannati wa kafnun min aljannati suna riƙe da hannu turare min aljannati da suka ɗauko shi daga aljanna turaren aljanna ko kasan zai yi ƙanshi wa kafnun min aljannati da likafani yadin aljanna haka za su zo ga yadi na aljanna ga turare na aljanna su za su ɗauki wannan ran su ɗora cikin wannan likafani saƙar kun kunu, sai kuma su fese shi da wannan turare na kun kunu daga aljanna sai ka ji ruhi ya ɗaukan shi sai a ɗaga shi cikin wannan ne sai a yi ina da shi sama ya aku zuna hazihin ro sai su ɗauki wannan ran a ba mai ƙanshi wa ya ji aluna ha su sanya tafi hazar kafan wa ya sa'aduna biha ilallahi azza wa jal sai su sa cikin wannan ne su ɗaga su tafi da shi wajen Allah mai girma da ɗaukaka hatta ta ƙifa baina ya dai lahi har su tsaya da shi gaban Allah sun ma ƙulu uktubu kitaba abdi fi ku rubuta littafin bawa na a cikin ‘yan illiyuna, maɗaukaka masu daraja kenan masu samun aljanna, wa a iduhu ilal ardi sai kuma yi shi ƙasa, ɗan an rubuta kuma sai a dawo da ruhin ƙasa, shi ne wa a iduhu ilal ardi. A fatar ji'un ruh ilal jasad a lokacin kafin a ce an dawo ko kuma kun ɗau gangan jikin kun kai kabari su kuma sun dawo da ruhin ku kuna nan kuna yi wa naman jikinsa likafani kuna sa masa ɗan duwala ruhin kuma an sa masa ne da saƙar kun faya kunu, an fesa masa turaren kun faya kunu, an tafi da shi iliyun. To yanzu ya sauko, ya tar da gangan jikinsa kun kai kabari sai kuma a ce to shiga gangan jikinka don a yi maka tambayoyi kuna binne shi kuna rufewa ruhin yana saukowa min ajali ikhtibar don za a yi masa jarrabawa sai a ce masa marar buka wa ma dinuka wa man nabiyuka iya tambayoyin da za a yi masa kina waye ubangijinka me addininka waye annabinka ba za a tambaye ka ba wani waliyi ka bi wani shehi ka bi man wa ma dinuka wa ma nabiyuka waye ubangijinka me addininka waye annabin da aka aiko maka wayannan ukun su ne muhimman tambayoyin kawai ba za a ce maka me wace kungiya ka bi wace dariƙa ka bi wace jam'iyya ka bi wani addini ka yi kuma in kace addinin musulunci ka amsa wa kabi in kace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan ka amsa waye ubangijinka in kace Allah ka amsa in kace inyafa ko kace Yesu eh to wallahi bakinka ya koyi Allah zaka fadi kace Allah subhanallah inna lillah ya salam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bismillah ka koyi wannan amma zaka fadi ya shehu ya jibrilu ya rasulullahi ya mika'il ya waye bayin Allah kake kira ka kuru ba mamaki a zabure ka ruhinka na shiga kana zabura a ce marrabbuka kana zabura ka ce shehu kaga nan ba za a tambayi sauran ba sai rifda ka taso wa mutane mushiriki ba za ka kira Allah ba man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka wayannan fa sune tambayoyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a yi duk wata tambaya da kaji an ƙara kage ne wayannan sune iya tambayoyin man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka kuma in ka amsa su shikenan kar kai tinkafin da ka karanta wa idza matal abdu yayin da bawa ya mutu ja a malakani mala'iku biyu za su same shi munkarin wa nakiri munkari da nakiri wa yas'alanihi su tambaye shi <laughs> to kai ka haddace kana ce Allah kawo mutuwa yanzu kam ni kam na iya ko to wallahi dai dai in ka bi Allah sai an tambaye kamar rabuka ka kama a ah, a ah, a ah, a kana neman Allah ke yake zuwa ai maka tsawa ga ce kai ban gane ba fa sai ya ce to la adari ko sai ribdi mutum sai to wa ma dinuka mm addini addini addini na addini na a a a sai ka sa gane addini musulunci musulunci gashi a fili ya fada ba zai iya ba saboda me saboda bai rayu yana iddiai da shi ba sai ce la adari sai to wa ma nabiyuka ya ce annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wallahi in ba ka bi shi ba a duniya shi kaɗai kake so sama da kowa wanda duk ka so ka so shi ne don yana binsa to sai sunan ya ɓace ma ka kama a a a a a can sai ka ce la'adari to fa a lokacin kabarin ma zai bayan sun ribbi mutum ya nutse ƙasa ta feso shi sai bangon ƙasa na ƙasa ya ma na kudu da na arewa su matse ka na gabar da yamma su matse ka sama ta danno ka ko ina kasusuwan ka sai ya shiga juna rukukukukukukukukuku ya kake zamani in bangon da yake wajen kafa da wanda yake kai in ya turo ka kamar yadda ake tura area tana da tsawo ta dawo ta shiga juna kuma wani gefe da gefe ya matso ka haƙarƙarin kudu ya shiga cikin na dama na dama shiga cikin nagu haka fa za a yi wa mutum dolenka kuma baka isa ba ya ka iya tun mukaminka kuma in baka amsa tambayoyin nan ba ko da kai ne shugaban majalisar ɗinkin duniya in ka je kabari baka amsa wayannan tambayoyin ba haka za a yi wa mutum amma ruhi idan mai kyau ne lokacin da ruhin ya dawo za a yi masa waɗannan tambayoyi man rabbuka rabbi Allah wa ma dinuka diniyar islam wa ma nabiyuka nabiyyi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan, sai a ce kwanta irin kwanciyar ango eh ba mai tada ka sai hurul aini amarya sai amarenka kaga ka cafe jifa kenan to Allah ubangiji ya raya mu akan kitabu wa sunna wallahi mutane ba tatsuniya ba ta yin an ce maka manzon Allah ne ya faɗa mu a wa in kana to ghairu mu'minin wal iyazu billahi mamacin nan fa in ba mu'mini bane Allah ya tsare mu injimala min eh, wato menene ghairu mu'minin wal iyazu billahi fa innahu yanzilu malak mala'ikati ko wayannan mala'iku za su sauko ma'ahum kafanun suna ɗauke da likafani min nari na wuta wa hanudin min nari da feshin turaren wuta likabanin balbali ne za a lullu ka cikin balbalin wuta kuma a feso maka balbalin wuta wai shine turaren sai ka ji wari ya turnuke an ce ba warin da ya kai irin wannan turaren wari idan da za a feso wa duniya irin wannan turaren da duk za a mutu saboda gubarsa to haka za a fesa wa mutum a lullube shi da bargon wuta kuma Shi ne likafaninsa hanudun min nari wa kafnun min nari Allah ya tsare mu wannan kuma tabbas haka yake ya ya akuzuna ruha sai a dauki wannan mugun rai yana wari wa yaj'aluna hasu sanya ta fi hadal kafan a cikin wannan likafani bargon wuta summa yas'aduna biha ila sama'i sai su haura sama da ita wato gulaqu abwabat sama'i dunaha sai a kukkulle sama ba za a yadda ta shiga ba ba za ta shiga ba za a kukkulle za ka ji mala'iku suna ta kai wani wari ne yake muke ji daga ƙasa ya ce ai ran wane ne la'anan ne ɗan wane ne Allah ya kare mu sama gaba ɗaya sai ta kulle ƙofofinta ba za a bari a haura da wannan ruhin ba a ah. fatughlaqu ababas sama'i dunaha wa tutrafu ila al sai a jefo ta kasa daga can ka san ku daga nan tafiyar da za a yi kafin a kai inda ƙofar saman farko take tafiyar fata dubban shekaru ne amma lokaci guda mala'ika zai yi sufa kawai sai je wannan duk hazo ne kawai muke gani ko masu aune-aune masu hawa na'urori kumbo waye ba su san inda ba su isa ba su taɓa isowa bangon sama ba bangon saman farko ba su iso ba daga can za a wuri goron. ba kamar na salihi da za a taho da shi ana tallabe da shi ba shi za a jeho shi ne kawai daga can tutura sai a watso shi kawai ilal arabi zuwa ƙasa ƙarar Allah ta'ala shi ya sa Allah ce wa man yushrik billahi wannan aiki ne na duk mutumin da ya yi wa Allah shirka ya mutu ba tauhidi faka annama karra na sama'i kamar dama ya tashi ya faɗo ne daga sama fata kafafa hubairu sai kuma yana cikin lulawa lu sai wani gaggafa kun san gaggafa ko irin babban shagon nan sai ya same shi a tsakiyar sarari kuma ya sake figarsa ya kafa masa farata sai ya ɗebe shi kuma ya lula da shi fataqattahu at-tayr inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tawi bihi ya tafi da shi kuma arihu iska bayan tsuntsun ya fige ka sai kuma sai ka kubuce kuma sai kuma iska ta ɗebe ka bayan iska ta ɗebi ruɗin kuma sai ta tafi da shi fi makanin sa'iqin wuri mai nisa kafin nan sai ya faɗo sai ya dawo kabari sai shiga kabari sai kuma ya fada gangan jiki ko kuna nan kun sa masa farin yadi kun sa masa dan duwala ruhin kuma yana can ya fito daga bala'i kuna tashi yana jin karan takalman ku kun bar kabarin kun gama addu'o'in ku da ba za su yi masa amfani ba kawai sai ruhin ya shiga jiki kawai sai ya zabura yana zabura sai ji sama an rufe bango ta nan babu ta nan babu ya shura kafa ta iyaka kai ya iyaka sama kafada ta taba itace kasa kuma a kasa sai ce man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka shine zai ta ha ha ha ha la adami shine za a yi masa wancan bala'i Allah ya kare mu wannan ba tatsuniya bace yan uwa summa yaqulu Allah iktubu kitaba abdi fi sijjin sai ce can ku je ku rubuta sunansa a cikin sijjin ɗan wuta can ƙasa littafin yake illiyun kuma sama yake shine na mutanen kirki mutanen banza kuma littafinsu a ƙasa ce ku tafi da shi can ƙar ku rubuta sunansa a can cikin ɗan wuta Allah mu nasarullah al'afiya muna roƙon Allah ya yi mana rongwale ba za mu gama wannan maganar mala'ikun ba dama ya kamata da a ce mun ƙara sashi, to amma yana da yawa ina ganin za mu yi haƙuri dai haka saboda lokaci ya riga ya tafi ko ko mun kusa hmm? domin daga mala'iku sai manzanni ko to kuma gaga mala'ikun ne har yanzu yake ta bayani a kansu idan muka ce sai mun kore su kuma za mu takura bayan Allah wa'inda suke da shingulloli don haka za mu isu da abun da muka ji Allah kuma ya ba mu ikon aiki da abun da muka ji Allah Ubangiji ya taimake mu da nisantar abun da aka hana mu a ciki Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana da mu da iyayenmu da 'ya'yayenmu da 'yan uwa musulmai Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana bata bata ne ya taimake mu da nisan tatta Allah muke roƙo a kullum ya ɗora mu akan daidai tuna taswa game da wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu babu lokacin da ta dace da a rika karanta ta kamar yanzu don yanzu ne ake cikin sabani don haka yana da kyau ka rinka karanta ta ko da kana ji a jikinka kai a daidai kake in Allah ya fi ka sani ka karanta ka roƙi Allah ya tsora ka akan daidai din Allah zai tabbatar da kai akan daidai insha Allah sannan kullum ka rika arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabu Allah nuna mun gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisantarta wannan yana da kyau shi ma mutum ya rinka yi sannan a kullum kar ka yi sake ka rika manta ‘ya'yanka wajen addu'a ka rika nema wa ‘ya'yanka shirya kai ka kusa mutuwa za ka bar su a wani ƙarnin da bakka nan ba ka san halin da ƙarnin zai zo ba idan Allah ya karɓi addu'arka sai ka ga Allah ya tsare maka su ya raya su akan gaskiya kullum kuma kar ka manta iyayenka yi musu addu'a na sa addu'ar ka ta karbu sawa'un suna da rai ko sun mutu in suna da rai ka rika roƙon Allah ya dora su akan daidai kamar yadda kake son ya dora ka akan daidai ya tsare su ya kare su ya yafe musu ya gafarta musu haka za ka rika yi ko sun mutu ka rika nema musu gafara dalilin haka kai ma sai Allah ya karbi addu'arka kar mu rika manta malamanmu da suke dora mu akan hanyar shiga aljanna mu rinka yi musu addu'o'i don babu mutumin da yake raya al'umma kamar malami shi zai nuna maka nan hanyar wuta ne nan hanyar aljanna ba mu da masoyi kamar malamanmu ba mu da masoya kamar malamanmu mu daina mantawa da su a addu'o'inmu ka zo ka ƙare addu'o'inka hannu a sama baka roƙa wa malaminka ba baka roƙa wa babanka ba baka roƙa wa iyalanka ‘ya'yanka kai dai kawai kuɗi kuɗi kuɗi wai wata tsohuwa ta ga lailatul qadari ko <laughs> wai kudi da, da shanu da manya-manyan tumakai bayan an tsufa <laughs> eh wai kudi dan abdullahi kaga shi ita ba a jahilci aka rayu ita ta dauka dan abdullahi din ne mai badawa kudi dan abdullahi da manya-manyan wai da shanu da manyan tumakai wannan tatsuniya ai kaga ta karantar da mu wani sharri don kaga tatsuniya ce ba za ka je garin da aka yi ba to tatsuniya ma ya akwai karatu a ciki yanzu me ake nuna maka in ka tsufa ka riga ka tsufa abin da ya kamace ka yanzu ka riga neman gafara ka riga neman tsari da wuta ka riga neman aljanna mana yanzu dukiya mai yawa ko ta zo kana ɗan shekara saba'in da biyar ko tamanin wa ka roƙawa wa'in suka roƙawa kai inda zakan kan kuma baka roƙi komi ba ya kamata idan mutum ya kai wani lokaci ya gane ne ya kamata ya roƙa an gane ko ku duba fa Allah ya ce masa iza ja nasrullahi wal fath wa da an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja sai aka ce masa ne fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu na kana ba. alamar lokacin tafiyarka ya kusa manzon Allah in kaga an karbi addini ko ina jama'a suna yo tawaga suna ta shiga to yanzu kan kai ta istighfari kana ta tasbihi kana neman gafara Allah mai gafara ne to manzon Allah bai da laifi Allah ya ce an gafarta masa gaba da baya wannan ana koya maka ne in ka kai matsayin da kake ga yanzu kan fa rayuwarka da ta wuce tafi wanda za ta zo to ya kamata yanzu ka shiga yawan istighfari da yawan neman gafara da yawan neman tsari daga azaba da yawan neman zamewa daga kan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala da roƙon Allah ya saka cika da imani. Wannan shi ne abin da ya kamata dottijo ya dagewa. Yaro ba abin mamaki ba ne don ya haɗa biyu, don shi yana ga kamar yana da saura, to amma ai ba daga nan take ba. Ko? Ana iya kaga ya jariri ya mutu, yaro ya mutu, matashi ya mutu, gwarzo ya mutu, dattijo ya mutu, tsoho yana nan. to wannan duka ba abin da za a lura ba ne kowa ya kamata ya rika neman sa'ar tafiya lahira dacen tafiya shi ya sa wani annabi daga cikin annabawa yusuf alaihi salatu wassalam da ya samu mulki ya gama ya ga irin baiwar da Allah ya masa a duniya sai yake gode wa Allah rabbi qad ataitani minal mulki wa allamtani min ta'wilil ahadisi fadiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bi salihin kaga abin da yake roƙo bayan ya yaba wa Allah ya gode wa Allah akan baiwar da ya masa sai yace to Allah abinda nake so yanzu kawai ya rage tawaffani musliman ka karbi raina ina musulmi wa alhiqni bi salihin kuma ka sadar da ni da bayin ka managarta in an tashi alkiyama kaga wannan addu'a ce mai kyau in ka mutu aka kira ka kace sunanka musulmi ai ka dace to Allah ya karbi rayukan muna musulmai mu yi wa annabi salati lokaci ya tafi ne rabba e ko haka kawai ka zauna za ka iya yi ko haka nan kana zaune a shagonka ka tuna sai ka yi addu'a ce ai eh na'am Ah, A'a, duk sanda ka salla ne in ka tashi kai kabbara kafin ka fara fatiha zaka sake yi an gani? Yawwa. don daga kaci, ce assalamu alaikum ka fita daga waccan sallar yanzu wata za ka shiga eh domin iftitahu salati ne mabudin sallah amma na qiyamul layl Yawwa. mabudin salloli kuma na farilla addu'o'insa suna nan mun sha karanta su yawwa mu النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين